bismillahir rahmanir rahim malam yayi bayanin cewa waɗanda ake kira koma bayan Allah ba su mallaki kitmirin ba Sheikh Salu Usaimin yayi bayanin cewa Allah subhanahu wataala da kansa yayi bayanin ƙwallon dabino wato yayi bayanin wasu abubuwa guda uku wanda suka shafi ƙwallon dabino wanda abinda ake bauta ma koma bayan Allah ba su mallake su ba akwai lokacin da ya bayanin mayan liku na min kitamir ayan da muke kanta Ya ce abinda ake ce ma shi ne salbunuwa wani mayafi da yake rufe da binu to waɗanda ake kira kuma bayan Allah ba su mallake shi ba sannan akwai lokacin da Allah ya siffanta shi da fatilan wato ya ce fatil wato shi ne wani ɗan matashi da yake tsakiyan hujin dabino wani dan farin abu da yake tsakiyan hujin kwallon dabino in ka samu kwallon dabino tsakiyan zaga wani dan farin abu shi to wanda ake bota ma koma bayan Allah ba su mallaki wannan ba akwai lokacin da ya siffanta shi da naqiran naqira yace naqir shine shi hujin dabina ko shi hujin dabina ba su mallaka ba wannan Allah yana so ya kore mutum kada ya jingina al'amarin shi akan cewa wani ya mallaki wani abu nashi kuma bayan shi Allah subhanahu wataala an gano wannan ko amma ayan sai ce qauluhu in tad'uhum in kuna kiran waɗannan kuma bayan Allah yace jumlatun shartiyya tad'u ana hawunci jumla ce ta sharadi fi'l shart majzumun bi hadfi an-nun wal wawu fa'il wa asluha tad'unahum qauluhu la yasma'u Akum? Zancensa da yace ba za su ji kiran ku ba su gumakan nan ko kuma duk da kuka kira jawabu shardi. majzumun bi harfin nuni wal wawu fa'il qawluhu zancansa da yace walau sami'u mastajabu lakum kai inda ma waɗanda kuke kiran sun ji to ba za su iya biya muku bukata ba ai in hadhihi asnam su waɗannan gumaka law da'utumuha ma sami'at inda za ku kira su ba za su ji ba walau furida annaha sami'at kai malam ce furi da mukaddara ma gunkin da aka kira yaji mustajabat to ba za ta iya amsawa ba li'anna halata gaduru ala zalika dan ba za ta iya komi ba qala Ibrahimu ابراهيم salam li abihi shi ya sanya annabi ibrahim ya ce wa babansa ya abati la ta'budu eh? ya abati lima ta'budu ya babana me yasa kake bauta ma mala yasma'u abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala ya guni an kashe akwai ba zai kare ka ba zai iya kare maka komai ba abin da zai iya yi fa idza kanat kadhalika in ku al'amarin haka yake fa in shay'in yad'u wani abu ne yake janyowa ila an tudu amin dunillahi a kira kuma bayan Allah wanda ka kiran ba zai iya maka komai ba bal hadha safatun malin yace wannan wauta ne qala ta'ala Allah da kanshi yace wa man yargabu an millati ibrahim ba mai janyewa daga addinin annabi ibrahim illa man safiya nafsahu sai wanda ya mai da kanshi mushirici ya wawantar da kanshi qauluhu zancansa da yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin alkiyama za su kafircewa wannan shirkin da kuka yi su gumakan kenan Allah yake bada labari huwa ka qauluhu ka qaulihi ta'ala wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi wadatihim kafirin wato ran tashin alqiyama duk wanda aka bauta mawa kuma bayan Allah zai baran baran da wanda ya bauta mishi fa haula'il ma'buduna waɗannan abin bautawa in kanu yub'athuna wa yuhsharuna in ya kasance za a tada su kuma a tara su fa kufruhum bi shirkihim zahirun to kafircewa da cewa ba su yadda da yi shirka da su ba ko ko shirkan da aka yi su ba suka ba da umarni ba malin ya ce zahiri ne matukan dai za a ta da su kamar ya abudu azizan an eh, uzairan kamar wanda ke bauta mu uzairu wal masihu da wanda ke bauta mu masihu wa in kanu ahjaran in kuma abin da ake bauta mawa duwatsu ne wa ashjaran da bishiyoyi wa nahwi hada makamancin su Allah kamar karshen demokrasi kamar yan demokrasi masu gaishe da sanda in za ka kai motion sai ka je ka ba sanda tukuna ka gaishe ta in ka ije shi sa suke ce mashi motion ina ga fasaran shi mushi ake nufi idan kai idan ka kai ma sanda ka gaishe da sanda to sannan kuma sai kuma sai ka gaishe da wani sai gaishe sai ka dawo ka kalli mutane ka ce ya kuma sun girma to wani ne mai girman kuma ciki Allah ya sauke in ba wannan sandan duk dokan da aka yanke to bata yi ba mm. to ka gomma ma masu bauta mun bishiya don ko banza sun gaji sa yadda fatanya su huta su bacci to ita wannan bishiyar ita ba a to ba ita ba ka kora shanu ba ita ba abin da kai raita kuma sai ka ji ka gaishe ta saboda haka idan ba a so a kafa doka in an ji sa ta da rigima sai a dauki sandan a koda ta da kasa in ta kare to dokar duk ba yi ba shikenan sannan ga dokoki masu kula da ta da ɗakinta da gadin da ake sandan nan kai ka ɗauka mai ake yi a department ne mai cin gashin kanshi department ne da HOD da komi da in charge da duties morning afternoon night akan wannan sandas Allah ya sauki shi yasa suke cewa ja kai musha mushe kenan suke nufi to ai ba zai ciwu ba saboda haka fa yuhtamalu an yashmilu zahirul aya za a fassara zahirin ayan hadda waɗannan ba sai lalle mutane ba ba sai lalle wanda aka bauta ma mutum ba ko da irin waɗannan ne su ma duk za a tara su wa huwa anna allaha ya'ti bi hadhihi al-ahjab wa nahwiha Allah zai zo da waɗannan bishiyoyin da makamancin su fa takfuru bi shirki man yushriku biha su kafirce ma wannan shirka su ce ba su wa yu'ayyiduhu abinda ke gasgata wannan ayan cewa komai aka bauta ma sai an kira shi an tsaida shi a gaban Allah qauluhu ta'ala inda Allah ya ce innakum wama ta'buduna min dunillahi ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah hasabu jahannama kiraren aljanna ne domin wanda ake bauta ma mutuka ya yadda ai shi kirare ne abin nan makamashi ne na wutan jahannama an gane ko wa ma sabata fi sahihi sannan ya tabbata ingan fi sahihaini ya tabbata a bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu inda ba'asin nasi yuqalu li kulli umma yanda al'amarin yake lokacin da za a tashi mutane Allah ya ga daman yin shari'a to za a ce wa kowace al'umma tattabe kullu ummatin ma kana ta'budu min duniya kowa ya bauta mu kowa ya bi wanda yake bauta mawa in koma bayan Allah ne ma shi za a bi fal hajar yakunu amamahum yawm al-qiyamah wanda suke bauta mu dutse sai a sa katon dutse a gaban su sai su doka layi sai su bi shi wanda suke bauta ma bishiya ko wani abu sai a sa mushi sai a sa musu wannan abun a gaba sai su bi shi tunda saffan saffan ne sahu sahu ne za a yi wanda suke bauta ma Allah sai su bi bayan annabinsu Allah ya taimake mu amin kunu yakunu lahu kalaman yuntaqu bihi shi abin da ake bauta mawa din koma bayan Allah din za a bashi daman yayi magana wa yakfuru bi shirkihim sai ya kafirce ma wannan shirka da suka yi ce a ni ba ni ce su rika bauta mani ba ya fito na fito da shi wannan hadisi ne ingantacce fa idza kana al ma'budatu tuhdaru in da ake bauta mawa za a zo da su wato sabu finari kuma za ta tara su a zuba a wuta ihanatan li abidiha dan a wulaƙanta wanda wanda suke bauta ma wannan abin bautan abin bautan gashi a gaba to sai a fara karyawa da shi shi a watsa shi wuta to waɗanda suke baya fa kaga abu ya lalace eh shine ihanatul liabidiha wa tuhdaru lituttaba ila nar za a zo da su ne dan su bi su raka shi wannan jagoran nasu zuwa wuta fala garwa an takfuru bi abidiha idza ahdarat malai ce ba abin mamaki bane idan ya zama waɗanda ake bauta ma suka bijire ma na bayan su dama in an shiga wuta da ƴan wuta da ƴan wuta ai zagin juna ake wannan suna kai kaja wannan yana kai kaja sai na ce maka ka nan kai ne ne baka shawara ai kaza su ta kaddama sai daga baya a take su karken ayan qauluhu wala yunabbiuka mithlu khabir babu mai baka labari mithlu khabir irin masani wato wannan wurin yana da dadin lissafi wato qur'ani ba wasa ba Allah ce wala yunabbiuka mithlu khabir babu mai baka labari irin masani Shi ne Allah wato babu wanda zai maka details ya maka bayani kaman Allah Shi ne shine yunabbiuka mithlu khabir haza mithalun yudrabu liman akhbara bi khabari asalin wannan ya zo a Qur'ani amma tuntun larabawa suna da shi sukan yi amfani da wannan wajen buga misali liman akhbara bi khabari ga wanda ya ba da labari wara'a shakkan inda man yukhadibu bihi sai ga wanda yake gaya ma labarin kaman yana kokonto fa yaqul sai ce wala ka mithlu khabirin asali larabawa suna haka idan suka ga suna maka bayani kamar baka gamsu ba in mutum ya gama sai ce maka wala ka mithlu khabir sai Allah ya tsinci wannan kalman ya zo da ita a lafazinsa sa saboda lafazi ce tashi ta asali tunda kalmomin da muke faɗa ba ilhama ba ne. Allah ya taimake mu saboda haka wa ma'anahu innahu la yukhbiruka bil khabari ma'anansa shine babu wanda zai baka cikakken labari mithlu khabirin bihi fiye da wanda ya san wannan labarin wanda duk zai baka labarin wani abu bai kai wanda ya san wannan labarin ba wa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala li'annahu la ya'lamu ahadan ma yakunu fi yawm al-qiyama illa Allah dan babu wanda zai ya san abin da zai faru ran tashin al-qiyama sai Allah dai saboda haka babu wanda isa ba da labarin ƙiyama sai masanin ƙiyama shine Allah subhanahu wataala wa khabaruhu khabaru sidiqin kuma labarin Allah koyaushe ya faɗa to labari ne na gaskiya li'anna Allah ta'ala ya qul wa man asdaqu min Allah qilan dan Allah yana cewa wane ne ya kai wane ne ya kai shi sanin ya kai shi gaskiyan zance babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance wal khabir al alim bi bawatin al umur in an ce khabir wanda ya san sirrin al'amari an gana wannan ko saboda haka wannan aya ita ce aya ta uku wanda Sheikh Abdul Wahab ya kawo wannan littafi sai mu tashi mas'ala wata wata iskaliya wata mas'ala a karkashin wannan aya in Allah ya kai mu abin nan mako mai zuwa Allah ya ce mu